A wani taron manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ne ministan watsa labaran kasar Layi Muhammad ya ce kamfanin Twitter na ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Najeriya kuma sun himmatu wajen tsara hanyar ci gaba domin a maido da aikin kamfanin nan ba da jimawa ba. I got a communication that yes they are now ready to hold senior level discussions with us. you must register in Nigeria. You must be a corporate entity before you can do business in Nigeria. A nan Lai Muhammad ne ke cewa ya samu sako daga shugabannin kamfanin inda suka amince da matakan tare da bin umarnin mahukuntan kasar amma akwai matakai da kamfanin zai ɗauka waɗanda suka haɗa da mutunta ikon Najeriya da kula da muhimman abubuwa da suka jibanci tsaron kasar da haɗin kai. Layi ya ce dole kamfanin ya yi rajista a Najeriya tare da buɗe ofis a kasar, sannan a ɓangaren ta Najeriya za ta tabbatar da cewa kamfanin Twitter ya samu damar yin aiki don inganta rayuwar 'yan ƙasa da ke amfani da dandalin musamman ta hanyar kasuwanci. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari kan batun yana cewa. Ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan saboda haka an ci nasara. Na biyu idan ka duba kuma ko a fuskan bangaren siyasa najeriya ta sake cin nasara domin yanzu twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan tana bin haraji a ƙasar nan to dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan yadda yake ba za ta ringa barin dandalinta ba a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo ƙasar nan zagon ƙasa. shi kuwa a lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin tuyi. A wani abdullahi ya yaba da wannan nasara da aka yi ina mai godiya ga allah madaukakin sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira twitter ina ma shugaban ƙasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukunna Sabida duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma to idan kuma ainihin duk abin da zai haifa mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta ɗau mataki a kai to sai dai mu taimaka mata a matsayinmu na 'yan ƙasa masu kishin ƙasa sannan kuma daga takunkumin da ya yi hakan ya kyauta domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwa ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci na kuma yadda ake kasuwanci kuma ana samun hanya da ake yin talla wajen mm, ake mm. samun wani abin shigowa na kuɗi. A ranar biyar biyar ga watan Yuni na wannan shekara ne gwamnatin tarayya ta dakatar da kamfanin Twitter bayan da kafar sada zumuntar ta goge wani sako da shugaba Muhammadu Buhari ya wallafa a dandalin ta. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.